وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور kuma muminai da kafirai ba za su taɓa zama daidai ba kamar yadda rayayyu da matattu ba za su taɓa zama daidai ba Hakika Allah yana jiyar da wanda ya ga damar shiryarsa, kuma ya kai wannan manzo, ba za ka iya jiyar da kafirai shirya ba, waɗanda suke kamar matattu ne a cikin kaburburansu.